alhamdulillah muna godiya ga Allah muna neman taimako daga wajen Allah muna neman gafara daga wajen Allah muna neman shirya daga wajen Allah muna neman tsari daga wajen Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar shine shiryayye wanda Allah bai shiryar da shi ba ba mai iya shiryar da shi ya Allah ka shiryar da mu yan uwa na musulmi a duk lokacin da musulmi ya tarar da abin da ya fi ƙarfinsa ya shiga rigimar da ya jawo kansa ba wanda zai je ya yi masa in ba ubangijinsa ba Allah ya san rauninmu shi ya sa ya tsara mana mafita daga kowane irin kowace irin damuwa ba mu da abin da za mu yi a yanayi irin wanda muke ciki fiye da mu ƙara komawa zuwa ga Allah fiye da mu ƙara tuba zuwa ga Allah fiye da mu ƙara kyautata mu'amalarmu mu fiye da mu ƙara kyautata zato tsakanin junanmu fiye da mu ɗauka cewa abin da yake samun mu ne muka jawo kanmu domin ubangiji ayyukansa iri biyu ne aikin duk da ka gani ya yi ɗan adam ya cutu ko ya saukar da azaba akan wani ko ya saukar da talauci akan wani ko ya saukar da rashin lafiya akan wani ko ya ƙaddara ma wani kamuwa da irin wannan bala'i da ake ciki to wannan duka yana bangaren ayyuka na adalcin Allah Allah baya zalunci duk abin da kaga ya dora maka in kaga dan wuta a wuta adalcin Allah ya kai shi bangaren samun lafiya samun arziki samun aljanna samun yardar Allah samun walwala wannan kuma bangaren falalar Allah ne wanda duka gani a aljanna falalar Allah ta kai shi wanda duka gani da lafiya falalar Allah ce wanda duka gani da zaman lafiya falalar Allah ce ayyukan Allah suna suna zagayawa ne tsakanin falala da adalci ba su da na uku yayin wa musulmi bayan mun tuba ga Allah mu yawaita addu'a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya Allah muna fuskantar ka domin kai ne makaɗaici, kai ne wanda ake zabura a roga wajensa da bukatu kai ne wanda baka haifa ba ba haife ka ba kai ne wanda baka da kini baka da sa'a kai ne wanda kake mai ainihin rahama mai jin kai kai ne wanda kake mai ainihin babakere akan komai Allah kai ne aljabbaru Allah kai ne alqaharu Allah kai ne almutakabbiru Allah kai ne na farko wanda gabaninka babu kowa Allah kai ne na ƙarshe wanda bayan ka babu kowa Allah kai ne na bayyane wanda sama da kai babu kowa Allah kai ne na ɓoye wanda bayan kai babu kowa kai ne dukkanin alkhairai suke a hannunka Allah kai ne ubangijin sammai guda bakwai da dukkanin abin da suka yi wa inuwa Allah kai ne ubangijin ƙasai guda bakwai da dukkanin abin da suka ɗauka Allah kai ne ubangijin Jibrilu da Mika'ilu da Israfilu da Sayyidina Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah muna roƙonka Allah muna kama ƙafa da ibadarmu Allah muna kama ƙafa da azumin da muke yi ka gafarta mana zunubanmu wanda muka gabatar da wanda muka jinkirta wanda muka ɓoye da wanda muka bayyana da wanda ma kai kaɗai ne ka fi mu saninsa ya Allah ka yaye mana bakin cikin da muke ciki Allah ka yaye mana damuwar da muke ciki Allah ka ɗauke mana wannan bala'i na cutar da bai baibaye al'umma Allah kai ne masoyin masu yi maka biyayya Allah kai ne wajen gudun duk wanda abin tsoro ya koro shi Allah kai ne wajen ɓuya Allah kai ne amintuwar dukkan masu jin tsoro Allah kai ne wanda babu wani abun bauta bi cancanta sai kai Allah kai kadai ne abun godewa a ainihin farko da karshe a sama da ƙasa kuma Allah subhanahu wataala hukunci duka yana komawa ne zuwa gare ka Allah kai ne mai ji da kanka a samai guda bakwai da nan ƙasa kuma Allah kai ne mabuwayi mai hikima Allah kai ne ka halitta sammai ba tare da dogaro ba ba tare da dirka ba Allah kai ne ka wanda ka kakkafa duwar watsi a nan ƙasa don kada ainihin ƙasa ta yawo da mu Allah kai ne ka yayyada wato ainihin kowace irin dabba kai ne kake sauka mana da ruwa daga sama Allah kai kadai kai ne ka san abin da ainihin mai ciki take dauke da shi da abin da mahaifa ta boye da abin da yake karuwa ko raguwa ko ainihin wato wata shida ko wata bakwai ko wata tara Allah muna roƙonka irin roƙon launana domin kai ne mai ƙarfi irin roƙon ƙasƙantattu Allah kai ne mabuwayi duk irin roƙon matalauta Allah kai ne mawadaci kai ne wanda yake jin tsanani ya tsanani babu inda za a gudu a tsira sai wajenka Allah kai ne ke ɗebe kewar wanda yake baya da mai ɗebe masa kewa Allah kai ne mai taimakonmu a cikin karancin da muke da shi Allah muna kai ne wanda idan marar lafiya wanda cutarsa ta gagare likitoci yake zuwa wajenka ya nemi ka yaye masa kuma ka yaye masa Allah dukkanin wanda yake cikin damuwa kai yake roƙa ka ba shi haƙurin jurewa ka ba shi yarda da ƙaddara ka kuma ainihin wato musanya masa daga abin da ya rasa na lafiyarsa da sauran abin da yake samu Allah Ubangiji muna koma zuwa gare ka Allah muna roƙonka ka tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu Allah muna muna barranta da ainihin wato munanan ayyukan da muka aikata da ainihin wautar da muka yi da kuma ainihin gangancin da muka yi akan abubuwan da ka haramta Allah muna barranta zuwa gare ka daga dukkanin saban da muka yi na zahiri ko na badini da kuma dukkanin kurakuranmu Allah muna tuba zuwa gare ka Allah muna tuba zuwa gare ka ya makoyar wanda abin tsoro ya koro ya wajen koyan wanda ainihin tsoro ya koro su ya mai gafarta zunubai ya mai suturta aibubuka ya mai yaya bakin ciki ya mai yaya kunci muna roƙonka irin roƙon wanda ya takula. Allah kai ne mai rahama duniya da lahira Allah kai mana rahama rahama da za ta wadatar da mu ga barin neman rahamar wanda ba kai ba Allah muna kubuta muna barranta zuwa gare ka daga ƙarfinmu da dabararmu zuwa ƙarfinka da dabararka Allah kai ne Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya ainihin wato mai agajin masu agaji ya mai yaya kuncin wanda suke cikin kunci ya wanda yake karban farto ya wanda yake sissuta aibubuka ya wanda yake kwantar da hankalin mai tsoro ya Allah kai ne Allah mai karbar tuba mai rahama wanda kake da falala mai tarin yawa kai ne Allah mai ilimi kai ne Allah mai buwaya kai ne Allah mai hikima Allah kai ne kaje kiran da annabi Yunus ya maka yana cikin cikin eh, duhun radare da duhun kogi da duhun kibi amma sai da kaji kiran da ya maka Allah kai ne wanda ka amsa wa Zakariya wato ainihin kiransa a lokacin da ya yanke ƙaunar ya wuce lokacin da ya kamata a ce mutum ya samu haihuwa amma da ya gaya maka kuka Allah ka share masa hawaye Allah kai ne wanda ka gusar da ainihin wato cutar da ta samu annabi ayyuba Allah kai ne wanda ka mai da karfe kaman atafa ga annabi dauda Allah kai ne wanda ka horewa annabi Sulaiman iska Allah kai ne wanda ka tsaga kogi ga sandar annabi Musa sai ga kowane bangare ya narki ya daskare kamar ainihin wani katon dutse Allah kai ne wanda ka ɗauke annabi Isa lokacin da aka taru za a kashe shi Allah ka ɗauke shi zuwa gare ka ka kuma tsarkake shi ka fitar da shi daga cikin kafirin Allah muna roƙonka kai ne mai jin kan masu jin kai Allah kai ne mai agajin waɗanda aka zalunta musulunta Allah kai ne mai taimakon wanda yake neman taimako Allah kai ne mai karfi Allah kai ne mai rahama Allah kai ne mabuwayi Allah kai ne wanda duk abin da kake so in ka ce kasance sai ya kasance Allah babu wani abin da yake gagararka a sama ko a ƙasa muna fuskanta ka ya Allah da mu da mu da mu da mu Allah dukkanin kofofi sun toshe sai ƙofa ɗaya tak ita ce ƙofa zuwa gare ka Allah dukkanin wato ainihin a hanyoyi sun toshe mana Allah sai iya hanyar da ke kawo mu zuwa gare ka Allah dukkanin fatan da muke da shi a ko'ina ya ruguje Allah kai ne za ka ainihin wato Allah muna roƙonka ka ainihin sama mana mafita Allah daga abin da muke ciki domin mu mun kasa sama wa kanmu Allah ka ba mu mafita Allah muna roƙonka duk mun kuma sani cewa duk abin da ya same mu na annan bala'i da wannansa to mun san mu ne muka jawo kanmu Allah baka zalunci Allah ka faɗa cewa ma asabaka min hasanatin ba min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin ba min nafsika Allah muna roƙonka karka gaggauta uquba akan mu Allah kai mai haƙuri ne Allah kai mai yafiya ne Allah kai mai gafara ne Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba Allah muna roƙonka ka kawo mana ɗauki Allah mun tuba muna tuba zuwa gare ka muna tuba zuwa gare ka kuma Allah mun sani ba mu da gurin gudu ba mu da gurin wajen koya daga wajenka sai dai dole mu da wajenka ya mai karamci ya mai tausayawa ya mai rahama ya man ya wanda bai taba ainihin wato kolar wanda ya roƙe shi ba bai taba hana wanda ya roƙe shi ba ya wanda baya tabar da wanda ya fatan alkhairi ainihin daga wajensa na muna roƙonka da ƙarfin ƙudurarka domin babu abin da baka da ainihin iko a kansa ka ɗauke mana wannan bala'i Allah ka kawo mana saukin wannan musiba Allah ka yaye mana wannan damuwa da muke ciki بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في ولا في السماء وهو السميع العليم muna roƙon Allah ya kare mu daga munanan cututtuka ya kare mu daga hauka ya kare mu daga kudurta ya kare mu daga mugayen cututtuka Allah kai ne mai amfanarwa Allah in kuma ka so mutum ya cutu ba yadda zai yi Allah muna roƙonka ka saukar mana da amfaninka ka yaye mana cutuwa Allah kai ne mai rahamar masu rahama kai ne mai jin kan masu jin kai Allah kai ne mai jin kan masu jin kai yayin wana musulmi ina ƙara jan hankalinmu duka yanayin da muka tsanci kanmu babu shakka mu muka jawo kanmu kuma Allah ya ba mu damar yadda za mu samu fita kowa ya yi haƙuri da yadda muka tsanci kanmu yadda muka yi tsawon nan ba haka muka saba yi ba amma dole ta sami haka nan ga munan ainihin ba mata ba duk mun sanya niƙami yanayi ne Allah ya ƙadara. ya yan uwa musulmi mutum na cewa a jihar Borno sai da aka yi sama da shekara biyar a jere ba a sallah a masallacin kam salawat ba a sallah a masallacin juma'a kuma ba gwamnati ta hana ba amma yanayi ya sa ba za a iya zuwa masallacin ba kuma an karbi yanayin an haƙura to duk lokacin da yanayi ya zo maimakon ka saki bakinka a kan wane da wane wato kana bata wa kanka lokaci kana rage wa wani zunubi kai kuma kana kara wa kanka saboda haka yan uwa musulmi ba wani mutumin kirki mai tsoron Allah da zai yi ainihin wato yi wasa da al'amarin sallah ya hana a je masallaci don ra'ayinsa in akwai wanda ya taba yin wannan na farko shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda an yi ruwa an yi ruwa ruwan ma da sahabai suka ce lam tabatalla asfalu ni alina kasan takalmin ma bai dabalbale ba saboda wannan ruwan annabi ya ce kowa ya je ya salla a gida ni ma a gida zan yi tawa saboda sanyi annabi ya ce kowa ya je ya salla a gida ni ma a gida zan yi tawa saboda ainihin wato ana iska manzo Allah ya ce a haka nan saboda duhu da tabi'a a Madina annabi ya ce a wannan annabi ya yi wannan to ainihin da yawa saboda haka yan uwa musulmi ibada iri biyu ce ibada iri biyu ce akwai ibada wadda hankali baya iya gane me yasa aka tsara ta haka to irin wannan bangaren na ibada ko wani malami ko wata gwamnati ko wani ɗan adam a duniya babu wanda ya isa ya tsoma baki a wannan bangaren kamar misalin sallar azhar hudu za a yi sallar la'asar hudu za a yi sallar magariba uku za a yi sallar isha hudu za a yi sallar asuba biyu za a yi wannan bangaren ko da corona ko ba corona babu wanda zai ce ya yi amfani da karatunsa ko ya yi amfani da mulkinsa ya mai da azhar biyu ko ya mai da la'asar ɗaya ko ya mai da magariba hudu ko ya mai da asuba hudu wannan ba wanda ya isa ya taba saboda asali ba wanda malami da ya karatu ya karatu har ya gano sirrin da yasa Allah ya tsara sa a haka mu bayi ne an ce mu yi a haka dole mu yi yanda aka ce mu yi ko mun gano hikima ko ba mu gano ko anan ba za mu iya ganowa ba akwai bangare ɗaya na ibada shine kaman haɗu wannan da muke yi mu ibadar a guri ɗaya ko da kai kaɗai za ka yi sallar a gida a gidanka a ɗakinka larura in ta kama kana iya kasa sallah larura in ta kama kana iya kasa sallah idan ba lafiya ya zaka yi dole ka haƙura har lafiya ta samu in ba za ka iya a tsaye ba ba za ka iya yi a zaune ba ba za ka iya a kwance ba shi kenan larura ga lokacin sallah yayi larura ta hana saboda haka yan uwa dukkanin wanda suke faɗin maganganu da masu zage-zage wallahi ni dai wanda ake mun kullanka kullanka kullanka ku ƙara wallahi annabi nake bi ba wani likita ba ba wata gwamnati ba annabi ne ya ce a yi abin da nake yi kuma na gamsu da dalilan da suka sa nake abin da nake wanda yake son ya zage alhamdulillah dama ina neman hanyar da zan rage zunubai Allah ubangiji ya bani wanda bai wanda ya manta da wani zagin ma ya fito yayi insha Allah subhanahu wataala za mu ci gaba da bin hanyar da manzon Allah ya dora mu ba tare da tsoron za a zage mu ba ko za a ainihin aibata mu ko duk abin da za a yi a yi duk wanda Allah ya hore masa zagin malamai da cin mutuncin malamai da wulaƙanta malamai ya saurare abin da yake jiransa wanda ba na zata zai masa daɗi Allah ka tsare mana mutuncinmu Allah ka tsare mana lafiyarmu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka yaye mana wannan bala'i Allah ka yaye mana wannan bala'i Allah ka yaye mana wannan bala'i Allah ka kawo mana ɗauki sannan yan uwa a ci gaba da kulawa da shawarwarin da likitoci suke bayarwa na tsaftar jiki na tsaftar gurin zama na ainihin wato daina cunkoso ku daina mukarana tsakanin kasuwa da masallaci malami bai da ikon ba da doka a kasuwa yana magana ne akan abin da ya sani na tsarin yadda za a haɗu a ibada mai Allah ya ce mai manzan Allah ya ce tsarin kasuwa akwai wanda suke da iko a hannunsu su ne suka isa su tsara yadda za a shiga kasuwa ko yadda za a yi abin nan ba malami zai zo kamar yadda manzan Allah yake Allah yake cewa yana ganin taqallubahu fi sajidina yana kai yana kawo yana gyara sahu ba zai je kasuwa ya ainihin ce ainihin wato kar a yi tunkoso a nan kar a yi galibi wannan harka ce tsakanin hukuma da 'yan kasuwa da wanda abin ya shafa ba malamai ba muna fata Allah ya shirya da mu gaba daya aqulu kauli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa qumu ila salatikum yarhamukumullah